Baba Suda, sarkin labari. Ƙarya ta ƙare, bori ya kace ya kashe boka, wani da aka yi zargin boka ne mai gani har hanji an yi zargin ya ci kuɗi na gaske shi kuma zai yi na ganye. Shi ne na ce kamun ganyen tamfafiya kwaya ɗari, zan buga mai irin kuɗin nan na aljanu shi ne to ya bani dubu ɗari. A unguwar mandawar kuma ƙara hukumar gwale saƙon jaririya sabuwar haihuwa aka aikawa wata mata har gida tana tukin tuwo aka yi mata sallama ga saƙonki. ni ina kwaso tiyo ta shigo a fasadi tana rawar jiki na ce menene ina daga mayafi sai na ga yarinya. Daga garin da kaso ya kofar yamma kuma a ƙaramar hukumar garin malam. Taruwa aka yi aka kashe wani Na ga yara suna ihu suna kewayawa suna cewa wannan aure daram dam ya ɗauru. Ita kuwa hukumar hizba a nan Kano ta fara bincike kan zargin wani faifan bidiyo na fallasa da wata budurwa 'yar TikTok ta yi akan wasu manyan mutane nan Kano. Eh, sun gayyace ni akan cewa suna da bukatan gani na kuma idan dai na iya faɗan sunan su ko kuma na iya faɗan abin da suke rike da shi kuma gidan da yana nan ne a nan Kano yake yana nan ka buga a hannu guda kuma yau kare an kai shi kasuwa an siyar da shi an karɓi kuɗinsa. To waɗannan dai ɗanɗano ne jiran rabon abin da shirin na wannan rana ya ƙunsa ku biyo mu. Tasfiya International College, at Tasfiya International College. A'a, waya na ji kina ta at Tasfiya International College. Baka da labarin ingantacciyar makarantar nan da ta fice wajen samarwa da yaranmu ingantaccen ilimin addini da na zamani? Kwarai ma kuwa uwar gida, domin ku suna da ɓangaren free nursery, nursery, har ma da firamare. Suna da bangaren Islamiyya da tafis inda ake koyar da yaranku zannan zallan ilimin larabci kaji suna yaren larabci kamar a ƙasar Saudi Arabia. Inda Islamiyyar ake zarcewa bayan an tashi daga boko da misalin karfe ɗaya na rana har zuwa karfe biyar na karatu. Bangaren ta kuma ana yi ne a ranakun Asabar da Lahadi inda yara sukan zo da misalin karfe takwas na safiya har zuwa karfe hudu na yamma. haka kuma a tasfiya international college sun buɗe ɓangaren turanci ga magidanta a ranakun asabar da lahadi da misalin karfe takwas na dare har zuwa karfe 10 na dare adireshin sinanan a unguwar gaidar fulani layin abata street ko ku kira su sifili tara ɗaya shida tara shida shida sifili tara uku shida da Ƙaramar hukumar Wudil ta yi fes kuma ta yi kyan gani ta hanyar yin titunan cikin gari da ma wasu mazaɓin. Kazalika ga gine-ginen katafariyar sakatariyar ƙaramar hukumar hukumar ta wudil abin burgewa kulawa ta musamman da aka gina makwancin bayan sa'i ta fuskar ƙara faɗin makabartu tare da zagaye su hakika an yi ƙoƙari an yi duk waɗannan aikace-aikace ƙarƙashin ofishin kansilan ayyuka na wancan lokaci wato honorable muntari balaraba utai kwankwason utai ƙwarai kuwa bugu da ƙari ɗane ga halattacciyar mazaɓa a tafiyar kwankwasiya na kashin bayan cin zaben karamar hukumar wudil la'akari da duk wannan ta sa al'ummar karamar hukumar wudil yin kira ga honorable mutar balarabe utai kwankwason utai don fitowa takarar shugabancin karamar hukumar wudil domin hausawa kan ce me kamar zuwa kan aika musamman a irin wannan lokaci na satoka katsi wannan saƙo ne daga ilahirin matasan karamar hukumar wudil kwata. Mai sauraro, Assalamu alaikum, wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki ne yake muku lale marhabin. Da cikin wani sabon shirin na Baba Suda Litinin Mande tushen aiki, wai ko nasara na jin tsoronki, wanda gabanin mu kwance kullin rigizar rahotannin da shirin na litinin ɗin ya tanado domin ku, za mu fara yaya labulansa da karatun labarai a takaice. Gwamnatin tarayya ta ce daga shekara mai zuwa ta 2025 jam za ta hana duk wanda bai kai shekara goma sha 18 ba shiga jami'a a faɗin ƙasar nan. ministan ilimi na ƙasa farfesa tahir mamman ne ya bayyana hakan ta cikin wata hira da ya yi da gidan talabijin na channels ya ce sabuwar dokar bata fara aiki ba a wannan shekara saboda baiwa iyaye lokacin shiryawa kuma idan ta fara aikin a shekarar 2025 za a hana duk ɗaliban da basu cika shekarun da ya kamata su yi a makaranta ba su rubuta jarabawa eko ko. al'ummar garin gulu da ke karamar hukumar rimin gado sun kuka tare da neman ɗaukin mahukunta kan yadda ambaliya ta rutsa da wasu daga cikin gidajensu bisa kududdufin da suke yankin nasu suke tara ruwa ba tare da samun hanyoyin da ruwan zai fita ba lamarin da suka ce yana matukar damun su musamman ma idan aka yi mamakon ruwan sama zantawar mu da lafiyar da wasu daga cikin mazauna garin na gulu sun ce kududdufayen da suke garin nasu su ne dalilin ambaliyar ruwan musamman ma kududdufin ɗan fari daga asal da ɗan tuwo har ma da kududdufin goshi da ma sauran wasu matsaloli da suka haɗar na asibiti wanda suka ce suna da ƙarancin malaman jinya a don haka ne ma suke roƙo ga mahukunta da samar musu da hanyar da ruwan zai rinka wucewa da kuma samar musu da wadatattun likitoci domin inganta lafiyarsu. Abdulkadir Muhammad Santukuntawa daga sashin labarai. To yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙonnin rayoyinku da kuka turo a kan jigon rahotanninmu na ranar Juma'a. Wanda ya kalli batun yanda rantsuwa da alƙur'ani ta wanke wani matashi da aka yi zargin ya sha alewar madara da sauran kayan zaƙi na naira dubu hamsin a shagon wani mai kifi da daddare. bari mu fara da sakon Hafsat Idris a inda ta ce salam baba suda daga kallon kifi sai a ce ya shanya kayan dubu hamsin to Allah shiga tsakanin nagari da mugu. Fatima Idris ma cewa ta yi tab kaka kara kaka ikon Allah daga kurawa kifi ido sai a ce kai ne ka sa ta to Allah ya kyauta in ji sakon Hassana Husaini. Abdulrazak dan koli ma cewa yayi abin dariya yaro ya tsinci haƙori alawan madara har ta dubu hamsin allah ya kyauta sakon khalid sunusi cewa yi kai wannan rayuwa da abin mamaki idan da ranka za ka sha kallo allah shirya mu mariya yan aliyu ma cewa ta yi ai rantsuwa na yi ba kafara ko ita yar meran ce da ma meran ba za su sha kayan zaƙin dubu hamsin ba su zauna lafiya a dai nemo inda gizon yake saƙa. wannan sakon nashi cewa ya kai jama'a wata shari'a sai an je lahira in ji sakon sila yusuf kademi muhammad abdullahi haruna ma ce allah ya sauwake zargi ya ce yana yi bai tabbatar ba amma ya sa shi ya yi rantsuwa da alkur'ani in ji muhammad abdullahi haruna kairata musu ta ce ha ha aha wallahi yunwa ce kuma ba abin da ba ta sawa bashir ashirin yar tofa ya ce haba mai kifi a yanzu idan baka iya kama barawo ba sai barawo ya kama ka buhari gaba gabasawa dobe ya ce baba su da alewa kuma wannan matashi allah ya taimake ka baka sha ba ai da sai ka ga likita alewa dubu hamsin a cikin ka Wani makarkare da sakon Sabitu Lawan ɗan Goro inda ya ce ikon Allah daga ganin sarkin fawa sai miya ta yi zaƙi ai kamata yi a fara kama shi da hujjar satar kafin fara tuhumarsa. Kallo ai bai zama dole a ce shine ya yi satar ba. Allah ya bayyanar da mai gaskiya. Jigon rahotannin mu a yau da muka ɗauko shi niki-niki za mu sauke shi ne a garin da ƙaso ya ƙofar yamma ƙaramar hukumar garin Malam. inda abokai suka taru suka ɗaura auren wani mai siyar da shayi da ake masa inkiya da cefane shi da budurwarsa usaina akan kuɗi naira ɗari biyar. Bayan kuma an gabatar da kiɗan DJ an raƙashe amarya tana shirin tarewa watakila ko a rumfar mai shayi ɗakin ango. sai labari ya kai ga kunnuwan magabata da manya a gari, ai kuwa sun musu rubdugu a fusace. domin babu ta za a daura aure babu wali ango babu walin amarya sannan kawai wasu yara su taru ni shaki zo ce a daura aure ai an san kafirci aka daura zina ka daure a gindi ɗari biyar ko da aka ce ai bai kai mu rabbi in sadaki ba na ga yara suna ihu suna kewayawa suna cewa wannan aure daram dam ya ɗauru. To babban ladanin masallacin Juma'ar garin ma Muhammad Dauda ya yi tirri da Allah wadai da wannan al'amari. limamai da malamai na karamar hukumar garin malam gaba ɗayansu ba su a cikin wannan harka ba su sani ba ba kuma su ba da umarni a ba kuma ba su ba da goyon baya ba domin me wannan abu bai taba faruwa a karamar hukumar garin malam ba waɗannan yara sun tabka kuruciya da fata Allah subhanahu wata'ala shirya mana su kuma abin da ke dada jan hankali ga iyaye lalle kam su ci gaba da sa ido ga tarbiyyar 'ya'yansu domin sakaci da tarbiyyar shi ke jawo haka To ga dai Abubakar Aliyu, wakilin mahaifin Usaina sabuwar amaryar ce cefane mai shayi. shi yaron ma ya ce a'a ita kuma ta ce in dai bai yadda ba to baya son ta dama sai yadda aka daura auren nan irin wannan dama mun dauki mataki ne saboda kada wani abu ya sake faruwa saboda muna da 'ya'ya da yawa kada wani ya ga hakan ta faru an ba da ɗari biyar daura aure an zuba ido an yi abin da aka yi sannan kuma goma wata ta zo ba maki ma ta rage a ɗari biyar ɗin ko kuma ta ɗan ƙara kaɗan ita ma a yi gaga shi kenan shi abin ya zama al'ada duk wanne ya sake wannan kuma za mu dauki mataki sama da wannan mu ma. To da yake dai yanzu haka ango cefane mai shayi da amaryar tasa usaina da ma waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki wajen ɗaurin auren suna wajen mahukunta. Sai ba mu samu damar jin ta ɓangarensu ba, amma dai wasu daga cikin matasa a garin sun yi nasu jawabin. ba mu ji daɗin al'amarin nan ba a matsayin muna matasan gari kuma zuwa gaban mu ne iyaye tunda akwai na sama da mu saboda wannan abun aka ce za a ci gaba da yin sa to akwai ƙananan yara waɗanda suka taso suka ji labarin sai su ɗauki abun kamar gaske ne to kuma wannan abu kuskure ne a addinin musulunci to labarin yi shine jigon rahotannin nama a yau wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar muna da ku. Wanda kuma bayan wallafa labarin a Facebook mutane sun mahawara a kai, Baba Gaza ya gano mana. Abba inda bo da ra'ayinka za mu fara kake cewa subhanallahi wannan wannan irin son zuciya ne dan Allah mutane mu daina irin haka talauci ai ba hauka bane yayin da Zaharaddin Lawan Magasa ke cewa ikon Allah ashe abin da ake a fim zai yiwu a zahiri to kuma Hisba aiki ya same ki Allah da ya kyauta Nazi Same go gidan Wale ce babu su da gaske aure abu ne mai matukar daraja Allah ya shiri masu wasa da sunnar ka yayin da aƙilu isa da ya ce an zo wurin yanzu a nan kewaye ma ake yi to allah dai ya kiyaye badiya umar ta ce kai jama'a baba su da wasu suna ɗaukar lamarin aure kamar wasan yara ina waliyin amarya ai ba ɗaura aure sai da waliyai allah dai shi kyauta dahira yusuf maganganar wudil take cewa ikon allah wai aka ce inda ranka ka sha kallo daga nan sai ta gwalo idanu wai lamarin aure ma an mayar da shi wasa mahukunta sun yi daidai da suka kashe auren da dai dama ba a yi shi bisa ka'ida ba Musu musbahu awaki ya ce baba su da su ba subhanallahi me ya zafi haka za ku raba sunnar ma'aiki to Allah dai ya kiyaye gaba yayin da ɗahiru tawu barku muke cewa mun hmm, baba su da mu ma irin wannan lamari ya taɓa faruwa a wani abokinmu shi ma daga ƙarshe sai da aka raba auren fatan dai iyaye za su na kula da samarin da ke zuwa wajen 'ya'yansu hannafi hassan samegu yake cewa ya salam me yasa wasu mutane suke ɗaukan aure wasa ya kamata hukumar hizba ta ɗauki mataki sosai akan irin wannan lamari inusa sale gamadam ya ce babu su da gidan nishaɗi an kuma ce inda ranka ka sha kallo gaskiya wannan lamarin ya tsima ni sosai Allah dai ya sa mu dace tab Allah ya kyauta amma ya kamata a bincika a ji ko me ya kawo hakan in ji munir jibrin farawa magana da ra'ayin sabitu lawan dan goro ke cewa ikon Allah wai na zaune ya faɗi amma waɗannan ya kamata mahukunta su musu hukunci daidai gwargwado aure aiwa abin wasa bane wasu kenan daga cikin sakonnin ku masu waruwa kan wannan maudu'i wasu da ya buɗe a wannan rana sauran ɗinki gare ka. Tuma dalla Ababa kuma daga garin da kasoyan sai unguwar Mandawari a ƙaramar hukumar Gwale inda a can ɗin kuma aka aike da saƙon jaririya sabuwar haihuwa zuwa ga wata mata tana gida. tana tuƙin tuwo, yarinya ta yi mata sallama ta ce ga saƙonki, ko da dai gidan yayarta aka buƙaci ta je a karo na farko, haka ta wa kwamandan bijilantan yankin Abba kan Kamfa lokacin da yake mata tambaya. shi ne ta bani ita ta goya min ita wai in kai mata gidan yaya ko in kai mata gidan yaya ko ta rake ni shi ne ta rake ni da shi shi ne na je gidan yayan ta ce wai ba yadda ba ce ba. To da yake da dai wacce ta goya mata jaririyar ta yi kata da ita ɗin ta riga ta gudu ba ta nan. Sai ta je ta kai wa gyatimarta da goshin almuru lokacin tana kwasar tuwo. ni ina kwaso tiyo ta shigo a fasadi tana rawar jiki na ce menene ta ce in taimake ta in cire mata na ce me ina daga mayafi sai na ga yarinya ne salati na sanar da wani ce me take ce a'a wata mata ce ta goya mata ce wata kai wa yaya kuma ta kai wa yaya ta ce ba na ta bane ba shi muka samu muka je gurin yan sandan nan suka da kuma bajilanta nan aka san yanda aka yi aka samu muka je asibiti yanzu yaro kuma yana nan an dai rike shi dai zuwa safiya ga yanda Allah zai yi a ina a gurin ki ko a ina a'a baya hannu na yana hannunsu sun ba an ba wani ya karba zai ba matarsa ta rike saboda yana ne na rayuwa in na zo ya zan yi da shi ina fama da nawa yaran abin da zaka ce ma kana nema gurin Allah to ya zaka yi da dan wani kuma gashi jariri ma me zaka ba shi kai ba goyo kake ba kuma ba mi kasa a gwiwa ba na sanar da mai unguwar Mandawari Alhaji Ibrahim Mandawari duk da haka ba mi kasa a gwiwa ba ya ba mu umarni ya ce lalle lalle mi sauri mu miƙa gurin DPO na Mandawari To mu dai Allah Ubangiji ya shiga tsakanin nagari da mugu amin ya tona asirin ɓata gari ya kuma kiyaye hakan a nan gaba za mu biya ta kasuwa mu ɗauko talla. A duniyar rayuwa namiji uba ne abin alfahari da akan yi ado da shi a koda yaushe kamar yadda 'yan adam suke sha'awar kwalliya da da ado da suturta jiki don samun nishaɗi da jin daɗi. Shakka babu. A yar samad idan ana batun sutura kwalliya da da ado maza ma ba a bar su a baya ba musamman idan muka yi waiwaye a lokacin da mazan suke mazaje da suka yi yayin da ake kiran su gayu masu wando pantalo da tarin suma wato gashi ciko maroko da takalmin da ake yi masa lakabi da high heel ga tabarau da hula zanna ba ko da a baya mun ce a yar samad komai na mata ne a yau kuma muke tabbatar muku da El Samad for Men wanda wuri ne na musamman a rukunin kantunan El Samad don faranta iyaye maza da samarin matasa 'yan kwalisa da kuma yara ƙanana manyan gobe. El Samad for Men matattara cikar kamalan mazaje da nuna ƙasaita wuri ne da bashi da na biyu a duniyar suturin mazaje masu kiran kansu maza a cikin mazaje. San kowa a kin wanda ya kasa kai kansa El Samad for Men wanda maza a yanzu suke yayi da nuna bajinta da burga daidai da zamani. El Samad for Men ɗaya ne tangan da goma a rukunin kantunan El Samad da ke kan titin Ibrahim Ibrahim Taiwo a kanan Daba Nigeria El Samad for Men wuri na musamman da mazaje a El Samad da karamar riba muka dogara da neman albarka El Samad Bashir sannata ta amsa kiran dubun matasa. Ɗan gwagwarmaya. Ta cancanta kai ce ma a Kano municipal gwamna ko plus Board. A Kano municipal ga haske ko da duhu nan. lalace ta sosai dan dole sai da zakara kaza take aje kwai ga takara bashir nan sanata da bashi san kai dan nashi namu ne sanata tun da bai da sirrai shi kan baki na alkari yana girmama manya ilimi da tarbiya ne ga tausayin nan kasa a mutunta dan adam ne sannan yana da loyalty na mu dan halak ne wannan sako ne daga dandazon matasan da suke fatan Bashir Sanata ya zama shugaban karamar hukumar birni da kewaye marabanmu To nan kuma Hausawa suka ce ƙarya ta ƙare bori ya kashe boka, domin dai wani da aka yi zargin boka ne mai gani har hanji. An yi zargin ya ci kuɗi na gaske shi kuma zai ina ganye. Ƙarshe bai yi na ganyen ba dubu ta cika, su kwamandan bijilante na unguwa uku ‘yan awaki Adamu Abubakar fiya-fiya suka kama. Sunana Ma'azu. Ma'azu dan ina ne kai? Kwana dan gora. A ina aka je a kama ka? A kwana dan gora. Kaninka da Allah mai ka aikata? To ni dai harka bori nake yi wani ya zo ya ce min zan buga mai irin kuɗin nan na aljanu shine to ya bani dubu ɗari na ce masa za a siyo zuma da kuma nono da kuma turare haka shine na ce ka min ganyen tamfafiya kwaya ɗari da na ƙi haɗa masa ya zo ya ce mun in ba shi sa na ce to kar ya ƙara zuwa mun in kuma ya ƙara zuwa mun zan tura masa aljana kana tura aljanin ne a'a ba na tura kawai dai na dai ga masa ne domin ya ji tsoro yanzu matakin da zamu ɗauka zamu mika shi dai ga hukumar yan sanda kuma abin da muke kira ga yan bori duk wanda muka kama shi da irin wannan wallahi ba za mu bar shi ba ba bori ba ko ihu yake ba za mu bar shi ba wallahi sai mun kama shi Tokoshin da gaske ne aljanin suna yin kuɗin na ganye ko kuwa dai kawai damfara ce kalan sharriye musu. Masanin al'amuran aljanin Malam Abdullahi Idris ɗan fodiyo ya yi jawabi. Gaskiya wannan maganar banza ce, ƙarya ne. Aljanu ba su da mu'amala da kuɗaɗen da ke hannun biladama. Ba sa yin amfani da kuɗaɗen da ke hannun biladama. Ballantana har su kirkiri wani kuɗi da takardu ko da ganye wai su buga domin su ba biladama. Wannan ƙarya ne ba gaskiya ba kawai yaudara ne da kuma damfara. 'Yan bijilantin da suka kama shi sun yi ikirarin cewa duk wanda suka samu da irin wannan ba za su ji tsoron wai cewa yana aiki da aljanu za su kama shi. Eh, shin akwai yiwuwar aljanun su yi tasiri akan 'yan bijilante din? A'a, ai aljani ma idan yaje ana dukan boka ko in yaje ana dukan wanda yake mu'amala ai shi ma guduwa yake. Shi ma tsoron dukan yake. Tsoron dukan yake kauce zai je kada shi ma a duke shi. To sai aya tara al'umma dan kar aje garin neman gira a zo ana rasa idan gaba daya kuma ai Hausawa ma sun ce idan har kura tana maganin wato ta yi wa kanta, idan har yana yin kuɗin to ya yi wa kansa man ba sai ya karɓi naka ba, za mu je hukumar hizba, mu ji yadda ta fara bincike akan wani zargin faifan bidiyo na fallasa da wata budurwa 'yar TikTok ta yi akan wasu manyan mutane a nan Kano. akwai wa'yansu manyan mutane idan dai na iya faɗan sunansu ko kuma na iya faɗan abin da suke rike da shi za a iya gano ko su wane ne sun gayyace ni akan cewa suna da buƙatan gani na domin za su tattauna da ni akan wata magana ce mai muhimmanci muka taka muka tafi har wannan gida ba abin da ake aikatawa face namiji ya nemi namiji mace ta nemi mace caca zinace zinace yarinya ko yar shekara ɗaya ce sai sun lalata ki ɗaya daga cikin wa'annan masu aikata wannan abin shine abin da su da wani ana ce mishi da wani ana ce masa da kuma wani ana ce masa da kuma wani ana ce masa a cikinsu kuma akwai manya-manyan mata wanda dattijawa ne daga kagansu za ka iya ɗaukan mutanen arziki kuma gidan da yana nan ne a cikin kabuga a nan kano yake yana nan kabuga To hukumar Hizbar de ta hannun mataimakiyar babban kwamanda a kan al'amuran da suka shafi mata malama Khadija Sagir Suleiman ta maganta kai. Wannan abu ba karamin tashin hankali ba ne ba ta faɗi cikakken sunanta ba ta kira kanta da Nancy da ƙawarta Hassana. Shi yasa na fito neman wannan baiwar Allah da Allah da Annabi ta zo hukumar Hizba ta ƙara mana haske akan wannan gida da ta gani. Idan ya kasance abin nan da take faɗa kowaye ko wani mataki ne da shi ko a ina yake ku za a kamo wayannan bayan Allah domin a gurfanar da su kotu ta yi musu abin da ya dace. To matashiyar 'yar TikTok ɗin dai ta je hizba har ma sun gana bincike ya fara gudana. kuma yanzu ma Allah ya yarda in dai akan gaskiya ne kike tuna binciken mu gashi yana ta bibiya abubuwa kuma hisba za ta tsaya da gwamnatin jihar Kano gaba ɗaya wajen baki kariya in dai abin nan da kika faɗa gaskiya ne tabdijan suwana da wane hajiya wance da wance yan yi zuba sun yi kabbara suna nan zuwa maza bisa kanku Allah ya kiyaye za mu je wajen masu karnukan kirfto inda a yau aka kai su kasuwa aka karɓi kuɗaɗe. Imanin ɗinmu na dok muna farin ciki wallahi farin ciki sosai da sosai saboda yanayi da ake ciki na rayuwa a ƙasar nan wannan harka an ɗan samu sassauci. Masha Allah na samu dala ɗari da takwas kusan dubu ɗari da saba'in kenan da wani abu. Ni a da na yi calculation da ya kai ɗari biyu da something ne wala ana cikin alheri alhamdulillah masha Allah. Duk ta fashe mana. Nawa ka samu a duk? Ni da ban na ɗauki harkar dai ba da muhimmanci ba amma duk da hakan dai alhamdulillah nan samu an samu kusan dubu hamsin. To tun da dai kasuwar kiriftan ta kare wato dok ta yi riba saɓanin aba koyin wanda ya ba mutane ruwa a baya. To yanzu me ake shirin yi da kuɗin na karnukan? Na farko abin da zan fara zan taimaki iyayena da yan uwana wanda ba su da shi sannan kuma ni ma in taimaki kaina saboda ni ma ina da bukatar wannan haka akwai hidimomi sosai a gaba sannan za a je ko saboda nan gaba ba ce za a kashe ba saboda kasar rayuwa ba san nan gaba mai zai faru ba inda wannan harkar tana da abubuwa kala kala za mu kokari ne mu sai jari da ita mu sai waya domin a ci gaba da harkar mining To wani masani a harkar dai mun kaila Musa mun kaila a zantawarsu da jakada Nasir Khalid Abubakar ya ba da shawarar yadda za a guje wa fadawa hannun 'yan cuwa-cuwa masu bumburutu da damfara a harkar tasiyar da kiriftan na karnuka. na farko kada ka yadda da wani a group ko ta facebook ko ta whatsapp ko ta wani social media ya ce zai saya ka sayan masa turo maka da wallet address ka tura masa abinka to tabbas ka sayo da yan walawala ba ka san wa ka sayo ba kuma mutane suna amfani da wannan dama sosai suna cuta al'umma idan ka san baka sanya za ka baka samu wani mafi kusa da kai a sai da shi tun daga kan exchanger ka in aka sai da shi kan exchanger to kada ka yadda ka tura wani dala wannan baka sani ba a samu wanda yake fi tafi a tura masa a kan tasa wanda yake yi ga kaggashi ba zai gudu ba a kaza kaza take To masu kirifto su da yana ta addu'a da fatan Allah Ubangiji ya sa a maimaita amin. za mu naɗe tabarmar shirin na wannan rana iya haka. Adam Abubakar Indallahi ne jami'in da ya ɗawainiyar sada ni da ku, sai abokan aiki ‘yan biyar sarakan zazu, har da taimakon Mu'azu Musa Ibrahim. Ni kuma Ibrahim Abdullahi Soran Dinki nake mana fatan saduwar alkhairi, na bar ku lafiya, wassalamu alaikum.